da garin birnin kwanne ne 'yan majalisun dokoki na tutar jam'iyyun adawa da suka hada da na jam'iyyar model lumana afirka ta hamma amadu da jam'iyyar hankuri wadda da sunanta ne tsohon shugaban kasa mai adawa yanzu haka cewa da alhaji muhammad usman yake kasancewa a majalisar dokoki ta kasa mm, suka kammala zagayen su na kasa menene dalilai hituwa zagayen kasar da 'yan adawar suka yi ita ce tambayar da na yi ma shugaban wannan tahiyar cewa cewa da honorable sumana sanda na hannun damar rahama amadu madugo yan adawa a huskan kundin zabe mu duka mun ga da masu iko su ne sakankanin su sun kirkiro kaman wannan kundi kaman sun yi ne abun da an ce gobe za a zabe cikin kasa ga babu wanda yana iya samu in ba su ba alhali ko wannan cikin demokrasiya mutane ba su yarda da shi dan shi ne mun nuna ma al'umma da mu tare da wannan kungiya da eh, kungiya kungiya da muke FRDDR ba za mu yarda na a kasar Niger a yi abin da ba kan bisa kan ka'ida ne a yi abin da ba kan bisa kan gaskiya ne. A nasa bangaren Honorable Lawali Ibrahim na jam'iyyar hankuri ya taɓo maganar kasafin kuɗin ƙasa na shekara ta takwas, wanda 'yan adawar suka ce yana daga cikin dalilan wannan hitowar tasu. Nan da wata hudu zuwa uku ana ta ce cikin kasar nan na tsadar rayuwa za a ƙara ma 'ya'yan Nijar kuma daidai lokacin da suke cikin wani wuyacin hali. Kuduri kudiri inda za cutar matsalar ka in wani bai sani ba ya nemi kundi na kasayin kuɗin bane karanta ya kai kuduri ɗari da goma sha wani abu wanda duk inda talaka ne sai ya ɗan ɗauku da shi kun dai gani yau in kana da jikka ita ɗaya cikin aljihun ka za ka aika ma ɗanka ko matarka sai ka nemi in dai sai dai a rage cikin kafir in dai bukatar kafir ta ta biya sai ka nemi cikon kuɗi an ƙara kuɗin ambuwa ga kuɗin tba ga kuɗin tambar kuɗin mota ka an ƙara kudin ruwa da kuta kowa da ake. sai dai a bangaren jam'iyyar pnds tarayya mai mulki cewa ke yi yan adawar su ci gaba da zagayen kasar yan suna so kamar yadda abdulkarim hamani ya yi mana karin bayani a lokacin da muka tantamna da shi na farko wannan baya ba mu tsoro saboda ba yau muka saba ganin shi ba mu mu yan kokowa ne kowa ya san jam'iyyar pnds tarayya ya san ogt wannan baya ba mu fargaba ko tsoro ba ma jin tsoro game da wannan abun nasu idan suna so su ci gaba da zagayawa mu a shirye muke muna jiran lokaci ya kai a dai gidan samari da yan mata kwando ne ko mgc ta garin birnin kwanni yan adawar suka gudanar da taron gangamin su wanda ke kasancewa na kammala zagayen da suka yi a cikin kasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar